jama'a salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu barkamu da wannan lokaci barkamu da sake saduwa da ku a wannan channel mai albarka ta alwada farkon tv wanda muke kawo muku bayanai da suka shafi magungunan gargajiya kamar yadda muka yi bayani a bidiyon mu na da ya gabata a darasin mu na farko wanda muka yi bayani muka ce yana da muhimmanci kowane mutum kowane magidanci ya kasance akwai ma'okal a gidansa ko a ɗakinsa wanda a cikin wancan shirin mun kawo muku yadda ake amfani da ma'ukal wajen maganin cututtuka guda uku to a yau da yardan Allah za mu kawo muku yadda ake amfani da ma'ukal wajen cututtuka guda biyar amma kafin mu kawo muku bayanin yadda ake amfani da ma'ukal wajen magance wayannan cututtuka din muna roƙon har da ku da ku duba da ƙasan wannan bidiyo za ku ga inda aka rubuta subscribe da jan rubutu sai ku danna mana wannan subscribe din subscribe kyauta ne ba a cire ko ka illa iyaka alama ne na nuna kana bibiyan shirin ka danna alaman kararrawa bayan an danna subscribe za a ga inda aka rubuta eh, za a ga inda kararrawa ya fito sai ka danna mana wannan alaman kararrawa din saboda a sanar da kai shirye-shiryen mu da zarar mun dora kar ku manta ku danna mana like wannan na karfafa mu mun gode a magani na daya ko in ce yadda ake amfani da ma'ukal wajen maganin wato wannan cuta da zamu ambata yanzu shine wanda yake fama da amai ma'ana da ya ci abinci sai ya haras ya waye gari ya ci abinci yana amayewa ko kuma yaro karami ko babba da ya ci abinci sai ya amai to a neman ma'aukal farko a mutum ya kurkura bakinsa sai ya ɗebo ma'aukal cokali ɗaya babban cokali sai a ba wannan mai yin amin wato shi mai yin aman shi zai kurkura bakinsa bayan ya gama aman kenan sai ya sha ma'aukal cokali guda da izinin Allah aman zai tsaya idan an sha su daya ba a samu waraka ba kara maimaitawa bayan wani lokaci bayan awa uku hudu ana iya kara maimaitawa sai maganin cuta ta biyu ta hanyar amfani da ma'aukan shine wanda yake fama da wato constipation wato idan ya zo bayan gida ya yi kamar zai fito ba zai fito ba ko kuma wani lokaci ya ji jikin shi baya iya baya jin daɗin jikin kwata-kwata kamar bai jin daɗin zama bijin jin daɗin kwanciya da dai sauran irin yanayin canjin jiki da ake samun makamancin wannan to ya nemi ruwan kal bayan ya nemi ruwan kal sai ya nemi habbur rashad wannan ana samu a islamic medicine center duk wuraren da ake sai da magunguna na islamic medicine irin su habbatus sauda zaitun su kulba da sauransu in ka je ka ce kana neman habbur rashad za ka samu in baka samu a wannan shagon ba kana iya zuwa wani shago da yadda allah za a samu ana samun shi to sai ka nemi wannan habar rashad din da ma'ukan sai ka haɗa su guri guda sai a rika zuba a kunu ana sha da idan Allah za a samu waraka daga wannan constipation to sai ciwo na uku wanda ana amfani da ma'ukal wajen magance shi shine wanda yake fama da wato yawan ɓacin rai dan karamin abu sai bata masa rai yana sauran hasala da yawan ɓacin rai yana saurin fushi mace ko namiji yaro ko babba to sai a nemi ma'aukar a haɗa shi da ruwan zanzan sai rika shan cokali ɗaya a duk sanda zai kwanta bacci da izinin Allah zai samu waraka daga wannan wato saurin fushi da yake saboda ita ma babban lalura ce wanda ya kamata a ce a ɗauki mataki a kanta don kai ya kai ka ga aikata wani abu mara kyau ko kuma ya rika sanya kana samun sabani da batawa da abokan zamanka. sai lalura ta hudu wanda ake amfani da ma'ukal wajen magance shi shine ciwon eh, kwararrajin makogwaro to da za ga mutum ya tashi kwararraji sun fito masa daga can cikin makogwaronsa a wani lokaci har ma da bakinsa in ya haɗe abu sai ya zafi wani lokacin zai ci abinci da kyar yake ci saboda zafi na kwararrajin da suka fito masa to sai a haɗa ma'ukal da zuma ana sha da safe da rana da yamma su uku a yini da izinin allah wannan haɗin na ma'ukal da zuma za a samu waraka daga wannan kwararrajin makogwaro sai magani ta biyar wanda ake amfani da wankan shine a wanda yake fama da warin baki ma'ana ya zo kusa da kai yana magana sai ya karka jin wari na fitowa wanda wannan yana kawo saɓani tsakanin masoya don hatta iyalinka ba ta so ka kusan tuta bakin ka na wari ba wani za ga yana jin kunya ma magana da abokinsa saboda idan yana magana kusa da abokin shi abokan sai ga suna nuna damuwa saboda warin bakin shi da dai sauransu wani za ga yana jin kunyan ma shiga mutane saboda warin baki to illan warin baki in dai aka yi amfani da ruwan kan akai akai da izinin Allah za a samu warin sai a kurkura baki da wato ruwan kan duk sahi da yamma da izinin Allah za a samu waraka daga warin baki wa'annan su ne kaɗan daga cikin magungunan da ake amfani da ruwan kal wato wajen magance wa'annan cututtuka shi ma kal yana da magunguna da yawa ba zan manta ba akwai wani marubucin littafi ya yi bayani akan magunguna ma guda saba'in da ake amfani da ruwan kal a wanda dai za mu ba ku shawara kar ku manta ku danna mana subscribe domin wannan zai sa ku rika samun shirye-shirye muku danna alamar kararwa a rika sanar da ku insha Allah za mu ta kawo muku bayani na magunguna daban-daban wannan shine da darasi na biyu darasi na uku akan amfanin ruwan kal yana nan tahi mun gode wa salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu kasance cikin koshin lafiya